da takwas ko? Ashirin da da السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من ولو أن بينها وبينهم أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله kuma shi su zo ne ko kawai ke ciwo ya alaihi wa ya ya alaihi wa ya kama wa ke wa na ke da ake Allah ko kada ya fi da shi ne wannan aya aya ce mai ban zuwa kamuni wanda Allah ta'ala yake kuma zai mana misali gobe kiyama halayenmu lokutan rayuwarmu da dukkan abubuwan da muka aikata sun tsaya mu in duk ma fi su وقلت بني الهاشي أسابيكم أجل من الله بكين يعلمه الله ألا إلا أسابيك يأتي تكن من الله بكين فهك تكن من الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء duk wani abu a ƙarƙashin ƙasa ba ma a doron ƙasa ko ƙarƙashin tattalin duniya duk wani abu a sararin samaniya ko da a sararin sama sarrafa ne kai duniya wa ya alamu ma fi samawati da ma fi al'adu dan yana sanin duk abin da ke sammai da wannan shi ne Allah mahalicin Allah mahalicin mu yana tare da mu da ilimin inda wajibi ne mu san mai muke ciki mai muke aikatawa wani yanayi kada mu manta misali na cewa ma ya kuru na cewa ولا خمسة إلا هو ثابت ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة babu wani tabi ko tsindewa ta mutum uku kafin Allah ne masu izini ko mutum biyar kafin Allah ya izini ko fiye da haka ko haka da haka kafin Allah na tare da su da izini sannan kwana a tashi ba a mutu a tashi Allah ya yi da ranar da abin idan mun san wannan mun imani da wannan babu abin da za mu aikata sai alkhairi idan mun san wannan mun imani da wannan akwai kayayyake za mu zan cikin tsoron mahalicci ba za mu je mu aikata asha da ɓanna da abin da ya faranta mana wanda in yana fushi da mu ba. saboda ya san dukkan al'amuranmu yana da iko a kanmu a kan yi mana ba idan mun yi ba daidai ba subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu ala kulli shay'in lallai Allah mai cikakken iko ne akan kowa akan kowa shi ke wanda ya san abin da yake ya kamata ya san ƙarfinsa da sakamakon sa yi abin da za a ce madalla ya yi abin da zai samu kyakkyawan sakamako ya kiyaye abin da za a ce masa kyau ya yi abin da zai harka cikin mutum يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أما من تاشم القيامة النبي الله زي زود باوى يزود عيش باوى الخير كأيكتا وأكتنكتا ga kada aikinka ba ta isa ka musanta ba domin ƙasar da ka rayu a kanta ita ma za ta mai da jawabi yau na izin ta hajjiku a ba'aha ya an na rabbaka alƙali zulailaci a shekara ta kaza a watan kaza a rana kaza a lokaci kaza a daidai waje kaza kin aikata kaza domin duk abin da muke yi a doron ƙasan muke yi ko kairan ko bayan ƙasa ta yi jawabi Allah yana da mala'iku a cibi da makibi kuma su ce ga namu bayanin daidai da na bayan an gama wannan akwai wani kafet da aka sa a wuyan kowa yana naka na nashi da kulle insani idan ma ku sa sa'in a wuci unsu wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura dukkan Dukkanmu gaba ɗaya yana nan yana nabi duk wasu bayanan da muke yi da ayyuka ranar tashin ma. za a tashi ne idan an tashi ne sai a fito mana da wannan bayani sai a ce iskama ake ta da kasafa bina cikin yamma a nesa karanta bayanan ka a rayuwa karanta bayanan ayyukan ka a rayuwa sai da kanki sai saki makan ki ki tsari kun ji waɗannan abubuwa uku da sai kuma a kulla harshen ki makarnaci a duniya sai a ce duk wata gabar da ta aiki ta yi bayani saboda haka duk wata gabar da ke ciki sai ta bayyana abin da ta aikata kafin ne a ce ga sakamako tare da cewa Allah ya fi kowa sanin abin da ya aikata. Jama'a musulmi mai hankali ya saba ma Allah wanda duke da hankali sai dai yi ma Allah da'a subhanahu wa ta'ala. Wa ma amila bihi su haka abin da ta aikata na siya na na Allah wa shi ma za a gan shi ga nan gaba samu ga alkhairi ba kyau ba to a wannan lokaci za ka ji muni da fata wanda ba za a samu biyan bukata ba ka wadda lau anna ha wa a amadan ba'ida mutum yana ganin ayyukansa munana yana ganin ayyukansa kyawawa to idan ya ga kyawawan ayyukansa sai murna sai jin daji sai farin ciki yana fatan a haɗa shi da sakamakon waɗanda wanda bai yi ba ko ya aikata mummunan aiki da ya ga munanan ayyukansa sai bakin ciki sai damuwa sai neman ya nuna ba shi ya yi ba daga nan kuma sai ya rinka fatan a ce tsakaninsa da hisabi a ba shi ta zama mai tsawo wato ya je ya dawa shi ne ga wasu bayyana ha wa bayyana su a أمدا بعيدا na ma dai ya ubangiji za ka dan jinkirta mu kamar da ni duniya na duba in gane kuraina in kyautata imani in yi aiki na gari Allah ya ce ƙarya ne walau su da limanu ko an wani wallahi da za a ba su wata yan dama ce ku koma duniya ku gyara Allah ya ce ku za ku koma siya ne ƙarshe da ke ai abin da ma da ka zace da ko ka tausayi ne da shi ka ce ba dawo da kai sai ya dawo da kai sai ki tafiya fiye da da tunanin sun je za su sake kuka a dawo da su Allah ya ce da an dawo da su abinda aka hana su nan za su ci gaba da yi ƙarya suke ba za su gyara ba a ai kamar matar mutum ne wanda yake ba haguwa idan ta gaya maka gaskiya ta ji sai ta ji ta bayan kunninta Allah ya tallahi ba zan sake ba na ba ka yaje ni gobe sai ta tafka abin da yake ai ko da kika ji bahaushe yana cewa matan na duba ba ta rasa mijin aure ba yana nufin wanda kullum tana su da biya ne da an magana ta ce na tuwo mai gida na tuwo mai gida ba ya ta ake yi ma'anar matan na duba halayenta da zantuttukanta da ayyukan da su suke ce ma miji na tuba sun kara muku bayani domin su kiyaye ma'ana dukkan ɗabi'unka kyawawa ne wanda in ka nuna ma miji kamar kana cewa na tuba ne saboda haka yana yage mata ba sai ta ce na tuba ba saboda kyawawan ɗabi'u zan zama masu kyau ne ba za a taɓa jin zance mummuna ta gaya ma mai gidanta ba don tuttukanta tana cewa na shi bane ayyukanta gaba ɗaya nagari ne ba zai taɓa ganin abin da zai tada mashi hankali a aikinsa ba ayyukanta na ce mashi na shi bane saboda haka duk wani abu nata duk wani yanayi na rayuwarta duk wani yanayi na halinta kullum zuciyar shi na manzo da kai halima hali duhu na alkhairi haka za ka ji yana cewa da mata irin halima ne da maza sun huta kullum kalmar shi kenan akwai wani bawan Allah yana da matan ko ya abu wata bazawara ashe ba kowace bazawara ke garin ya ba ko ba wuce ya kan ce ma bazawara garin ya ba kowace ne garin Allah da akwai na Allah wata ba ta ba a gidi ba ne wata kuma mijin ne Allah ya amshi rayuwarsa da ana samu wata ko ita ce ɗan kwalluwa Allah ya raba mu da kwalluwa an gani to yana da mata da yaya sai ya auri wata bazawara kaga da ya auri bazawaran nan a ran nan ya san ya yi aure duk wani responsibilities na gidan ka ɗauki ɗawainiya ga tsabta ta share gidan nan har yana gari kowane bai cewa <laughs> kafin ya ke a yi maganin matsala bai ta bari ya yi kwalla ba wai sai ya yi kuka ta share hawayen ba Allahu akbar Allah shi ya san gawan fari hannun sai ta mutu hannun sai ta mutu kaga da ka mutu hawaye gaba ɗaya ya fasa tsinkewa a ido ba dare ba rana yana zaune in ya zauna shiru sai ka ga hawaye a aka so ma zargin shi abawa ne ke ku bari kawai ni na san me na yi haki ni na san ne ne a kai ya shiga masabo alkhairanta ya shiga masabo alkhairanta wanda ma ya shi bai san san da nakin awayen ya kuma ke ya shigo ba to yanzu irin wannan matan har sai ta ce mai miji na ba billahi ko laifi ta yi zai ce mauta ba halin ta ba halin ta ba ne tuntuɓe ne mai ido na yi tuntuɓe sai haka ake son mu kasance ya bayan Allah haka ake son mu kasance yau in har na da ni ko har na da shi me mutane za su ce game da ni me za su so mu tunawa game da ni alkhairin mu ko sharrin mu mu ko lalacewa. mu kowa ne yi kansa tsari kafin Allah ya masa hisabi kan mu yadda da son zuciya kada mu yadda da hudan shekan mu ba shi kunya mu ba shi kunya mu zama mutanen kirki wa yuharrimukum Allah nafsa har yanzu Allah yana tsoratar da ku ku a azabar ku kiyaye shi Allah ya ce ku kiyaye ni ma'ana wallahi ku kiyaye kamun na da azaba in ba ku yi abin da nake kun yi da'a ba wallahu ha'ufun bil ibad Allahu akbar Allah mai tausaya ma bayi mai jin san bayi mai rahama ga bayi domin a gaya maka hanyar nan akwai hadari ai ana tsaunaka in ba a tsaunaka sai a bar ka ka fada in ka fada ka fada cikin jikina mai son ka shi ne yake gaya maka gaskiya mai son ka shi ne yake hana ta barin fitina da aukawa cikin fitina da aikata fitina da yin abin da zai haifar maka da fitina amma matsayin ka ai abin da yake so ka fada cikin bala'i ne ka fada cikin fitina ne ka fada cikin musiba ne shi kuma ya ga da baya ya tsaya ya ce da ya محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله أكبر والله أكبر Allah ka sa mu cikin masoya. Alƙur'ani a wannan ana kiran mu Allah ba halittu duk wanda kake son Allah ba za ka saba mishi ba domin ƙa'ida masoyi kamba wanda yake ƙaunar da biyayya ƙa'ida ce ya sa aka cire matar da ake ƙaunar ta wani ko kara take ciya ba a ba. wacce ta sa fara ta gicciya haka ta ce mai gida tsallaka aurenka <laughs> a kan akwai mara sai mai da abin wasa ba zai tsallaka an gane Ke tsallaka an ka tsallaka bakin aurenka. to kun ga idan dai kanmu da Allah da gaske ne ba yaudara muke ba a ƙaunanmu da mu bi shari'a shi ne alƙur'ani yake kun da yawa masu imani da yawa masu imani in kuntum tuhibbun Allah in har da gaske suna son Allah da tabi'u a matsayina na manzon alaman kan Allah biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ji alaman san Allah yaushe za a ce maki annabi ya ce kaza ki ce to fa wannan abu da nan a kan ki ne mai a kan da sauki mai imani idan aka ce annabi ya yi da ya ɗanzu wannan umarnin ya fi komi daɗi ya fi komi sauƙi domin ina ne wa a rana zaɓi na biyu a san wasa'a ne kawai a san wasa'a in kuntum tuhibbuna sai mun sai mun biyayya ake mace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yi umarni da tsara su ce kyau ko za mu biya a ila ilalla ba ta san Allah ba ta san manzon sallallahu alaihi wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hana tsara su ce ko zan iya bari a ba ta san Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallam alamun san Allah biyayya gare shi alamun san manzansa sallallahu alaihi wa sallam yin masa kullum muna jirani Allah ta haɗa mu da manzansa a gidan aljanna to duk wanda ke son Allah ya haɗa shi da manzansa a gidan aljanna to bai ma'anar النبي صلى الله عليه وسلم لنا سوى من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة دول رواية السنة والمسلمين من قولاتها duk kuma wanda ke kauna ta za mu zauna da shi a gidan na taɓa gaya mu da Allah ya yi ni a zamanin mutane kuma da ni gani kuma aka ce da abin da na roƙa za a yi wallahi da rani zan yi sai Allah kamar da ni na da Allah ka ba ni ikon annabi a aure ni wallahi kuwa ta ni ma in shige gidan manzon Allah sallallahu alaihi to ba iya san kusanci ba ke nan a ce ga matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum suna tare me yake wannan daraja ina ka uwayen mulinin nan da kuke jin ana kai wallahi sun yi sa'a a cikin mata Allah ya yi masa zafi na musamman a cikin mata Allah kai mana ta haɗa mu da shi a gidan aljanna yuhibbukumullah idan kuka yi annabi da'a to kun so manzon Allah kun so Allah Allah kuma sai ya so duk wanda Allah ya so shi kafin ki ta yi da tsara Allah ya zauna ya kashe baka komi zai samu ya kafin ka ta yi da tsara an je an siyar kace a kai maka nakiya ka san ne ya a kai maka haka kuci an jima ka ce a tashi da suna za ka ci har yana shiga yamma na yi ka ce a gashe a ce ka fi mafi ko ba ka gani duk inda ka ji maganan kaka to akwai shagaba a ciki eh shi yasa kuke ganin idan kaka ta yi na zamani mutane duk zai su shagaba tabbajin abinci da ba su duk sun zo shi yasa ake ce mata kaka tana shagwaba mutane da ba kaza yanzu akwai sabuwar gyaɗa ta zo sabuwar gudiya ta zo sabuwar shinkafa ta zo kawo ƙasa sabuwar kaza doya ta fito kaza ta ga dankali ga doya ga kaza ga kaza kata ce da kata ake wannan komi ya zo ya ɗan sauki sai kaga kowa na cin abin da jiya bai iya ci ba sun gani to haka za ka shaba kwanu in Allah ya so ba abin da za ka nema ka haka kafin ka nema ma Allah ya ba sannan za ka samu cikakken kariya daga Allah zai tsare ka zai kare ka subhanahu wa ta'ala to daga lokacin da Allah ya so bayi da abin da zai biyo baya wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku duk zunubanku to ni dai ban san ke ba ni dai wallahi ina da amma ban san ke ba kuma ba da gafara da rahaman Allah ba na tabbata ba zan tsira ba gobe kiyama to me ne ma na aikin alheri hmm? kuma in an yi ma wa ya sani ko an amsa ko ba a amsa ba ba ma ka yi ba a amsar shi ne aiki wallahi kan mai yaudari kanmu kan wanda ta yaudari kanka yau in ba an buɗe gidan aljanna ka ji ka ciki ba wallahi ba ka da nutsuwa bawa bai da natsuwa in yana da hankali da imani to in kun wannan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurun hakim kuma lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai Allah ka gafarta mu Allah ka ji kanmu Allah kada ka dubi halin mu al'adirin ba ta karanta aka sake cewa ka ce musu kai ku yi biyayya ma Allah yi ma Allah ta rasula yi ma manzo sallallahu alaihi wa sallam da kun ga kana ga manzon Allah ta ne da Allah sa wa ma ta kuma rasuli fa kuzuhu wa ma na kuma an duk abin da manzon Allah ya zo mai da shi ba a tsari yana da wannan gurin saboda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun annabi bai taɓa magana da la walla duk abin da yake wahayi ne daga Allah da ya sako ne daga Allah subhanahu wa ta'ala game da wani kula da wani in huwa illa wahayin yuha ya sa zancen annabi in ya ce haram ko halal Allah ne ya gaya masa shi kuma ya yi mana ko da ba a ayin alƙur'ani ba ne لأتيعوا الله ورسوله فإن تولوا kuka juya baya kuka ce ba za ku yi Allah ba za ku saba da manzon da sallallahu alaihi wa sallam to ga sanarwa fa inna Allah la yuhibbu al in haka ta kici ne a yi Allah gobe subhanahu wa ta'ala a yi ma manzon da sallallahu alaihi wa sallam tawaye ta yi. ka sani Allah baya son kafirai duk wanda ya shiga sahun wanda Allah baya son shi wallahi wannan ya gama tajewa ya zama zama ɗan kasara kuma zai yi nadama mara iya a duniya da kiyama lokacin da Allah ya ce ban tsaunin wani ko wanki da yakan sa kiyayya a zukatan halitta gaba daya mala'iku su ta tsire maka bakin bayan Allah waliyan Allah su ta ne maka duk wanda aka yi masu yi sai ya kama shi dabbobi ma tsine masa suke yi hatta jiri a cikin teku tana cewa tsinan ne ko ya saboda haka an tsaye da albarka an ɗebe alkhairi gaba ɗaya barin wannan bawa ya Allah kada ka jarrabe mu da wannan biyayya na ubangiji Allah ya kare shi gaba إن الله اصطفى آدم ونوح bayan Allah da Allah yana biyu kuma zaɓi na Allah ba ka isa ka canza ba kullum ko a rayuwarmu yau Allah sai ya ce wanke na fifita a cikinmu gaba ɗaya ta isa ka dawo da ita ba na da kai, isa ba sannan abada ta yi gaba yanzu wani bawan Allah malami yana faɗi a wace Ya ce nuna cikin mutum dubu wani sandan sarki wani doki shi ke hawa wani kosai gaski da kwakwace za ku jami'a harshen na kwakwatanci can da abinci wasu sai su ci da numfashi wanda ka yin hakan da shi abubuwan sarki bukoki ka jami'a ba da yi komai sun gani wata sai ta sabon da cinyan kaza hmm. wata sai ta je ta gari ba su ga shiga me ya bambancin sa a wajen haka wanda ke sabon da gari fashi da ruwa ba su ga idan ka ji ki ta kawa billahi da zina ila ila ruwa ita ke yan gata gobe kiyama ita ke yan gata wata sai ta falle kifan dubu ɗari ta saka a jikinta gwalagwale na rabin miliya wata sai ta sa roba-roba na dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗan kullum nan ɗan manne na hamsin wallahi in ta fi ki tsoron Allah ta fi ki gobe a wajen Allah Allah ba ruwan shi da kyanmu da kyan jikinmu da cin daɗinmu da kwalliyar da muke a duniya Allah ba wani yake duba ya ce ga wata ke duba la wala Allah yana duban kukatan mu ne a ga imani sannan da gangan jikin mu a kasa a nan ne kawa ke tsere makawa aboki ke in kawo ya tsere ma abokinsa imani da aiki na gari shi ne namu rayuwa ko a kula hannu ya fito gidan manya ne da nuna min gidan ƙanana a nuna min gidan ƙanana ni ɗan sarauta shi ni ɗan wiki sosai a yi a hankali kada zama makamashin jihar nama وقودها الناس والتجارة ومن كلمة كوي لا الظاهر النادية في إن الله خلق الجنة لمن أراده ولو أدى الحبشية وخلق النار لمن أراده ولو أدى الحبشية من لمن غيره Allah ya halicci aljanna ya halicci ya halicci aljanna da wanda ya yi masa kaya ko da bawa ne wanda bai da yankin kansa ya kawai Allah ya halicci wuta da wanda ya saba masa ko da cikakken ɗane ba shi wanda ke da gangan biyu da da Allah sallallahu alaihi ku gane wannan magana wannan magana duk wani alfahari da jiji da kai da takama da tunkawo mutum ke shi waje daya da Allah shi ne darajar mu da kamar mutum ga wasu bayi da Allah ya zaba إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين Allahu akbar nan Allah ya ambaci su bayi guda yake ya zaɓe ku ba kamar su a zamanin inna ba lallai Allah ta'ala istafa Adam ya zaɓi annabi Adam uban talikai kowa ya tashi yana danganta kanshi da wani Adam alaihi salam an kun banu Adam suka mutanen adam wani zaɓi Allah ya yi masa adam alaihi salam Allah ba akbar bari in faɗi wasu daga cikin abin da alƙur'ani ya gaya mana a ayoyin alƙur'ani daban-daban Allah ya zaɓi adam ya halicce shi da hannunsa domin alƙur'ani ya ce iblis na ce kai ba yana Allah liman khalaqtu bi wanda na shi da hannuna wannan ce Allah shi ya kowa amma Allah ya keɓe wani cikin halitta ya ce da hannuna da hannuna muhimmanci na muhimmancin zaɓi ne daga Allah sannan Allah ya bayyana a alƙur'ani cikin fifikon da Allah ya yi masa yake wannan fahasi yi da ruhi ni ne na kusa masa ruhi na wannan ma fifiko ne da daraja sannan na uku Allah ya ce ni na sa mala'iku su ma'adamu sujada wannan daraja ce ga kwamala su fa ba mu sama kuma sun ninka mulkin da mulkin da ba iyaka wajen yawa amma Allah ya ce duk ku kwanci tsakafin na adamu yada yanzu ki tsadda duk inda muka dinnan duk yawan nan nasu sai a ce wata na shigowa duk mulki da ke mata da ita kuma tana tsaye sai ta zauna sannan ku haɗu ya za a ji ta ta ji kowa to haka Allah ya ce mala'iku su yi wa Adamu sujjada na zaɓe shi na zaɓe shi sannan daga cikin zaɓin da Allah ya yi ma Adam alaihi salam Allah ya sanar da shi sunan komi da kowa وعلم آدم الأسماء كلها wannan zaɓi ne na musamman Allah ya mishi daga cikin zaɓin da Allah ya yi annabi Adam Allah ya gina gidan aljanna ya ce Adam zai ka shiga da kai da matarka shi ya so na shiga aljanna da shi da matarka Allah ba a Allah ka saka mu a ciki kun ga kun ga kuma wani abu a nan aka ce fa ya adam kun an tawaiba rizqa aljanna in kika manne majali aljanna zai dauke ki ku je ko wuta wanda ta manne majali shi yasa kullum ake son a zama tare da nagari ko kawai zan yi saki da lalatacciya balantana ka zauna da lalatacciyar mace ko ki zauna da lalataccen miji a jira gara ba aure da ki zauna da wanda zai kai ki wuta ana ji ana gane waɗannan duka wasu falala ne da Allah ya ma'adam ya zaɓe shi kafin shi bai na kowa ba wa nuha haka nan Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa da falalarsa ya zaɓi annabi ne babban annabin nan wanda yake cikin kullum da arzani nuna mutum ya zaɓe shi a matsayin shi na farkon manzo a duniya a cikin duk jama'a musulmi har zuwa da ayoyi lokacin da jama'a suka so mu bauta ma gumaka sai annabi nuhu alaihi salam Allah ya aiko shi idan kana shan nono a jirka ta a hijabi a ba ta maganin cuta in ba ta sha a fita da ita kai ta yi an gane a الله كتاب جائز أنا جيكو وأنت من تداونا ما من فا لما شغلت سوق ترى أنا جي أكيد بالرواتي أو يقول أو قوي تبي من جامعة ana ji ko Allah ka Allah ya zaɓi annabi Nuhu ya sanya shi farkon manzo a doron ƙasa lokacin da mutane suka rika bauta ma gumaka suka yi ma Allah shirka subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya zaɓi annabi ta hanyar an san addu'arsa rajula ta ga ala al'amri min al-kafirin shay'a innaka in tabahu yadullu bi zarada wa la yajidu illa fajiran kafara Allah ya zaɓi annabi Nuhu ya halakar da duk wani kafirin da ke zamaninsa shi yasa ma ake ce mashi adamu na biyu adamu na biyu duka waɗannan zafi ne da Allah ya zaɓi annabi Nuhu wa ala imrana haka nan Allah ya zaɓi mutanen gidan imrana imran babban malami ne mai tsoron Allah cikin gari Isra'ila shi ne mijin hamna shi ne muka ce annabi shi ne mahaifin na na maryam shi ne mahaifin wane na na maryam to ali imana kuma Allah ya yi mafi irin wannan zaki na na maryam kuma ita ce mahaifiyar isa alaihi salam kissanta za mu ji ba da gajewa ba insha Allah da ma yanda aka haifi annabi Isa kafin haihuwan annabi Isa haihuwan ma mahaifiyarsa za a so mu ba mu bayani sai mahaifiyar insha Allah da yanda aka rani mahaifiyar da ayoyin yanzu za su yi mana bayani da aka ki karkata kulli ki ji manyan mata masu son Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam dukansu da imana da maryam da ɗansa annabi isa duka suna cikin jikokin ibrahim alaihi za mu zo mu bayani alaƙa a wani lokaci dalla dalla domin kowa ta zan tana da masani kuma Allah ya zaɓi ya tsarkake gidan mutanen kirki suke ta fito Allah ta taimake mu mun ya da mutanen kirki a gidajen su alal alami Allah ya zaɓi waɗannan bayi guda uku da muka ambata a kan duk jama'an zamani zuriyarsa wannan fa wata zuriya ce ba a ne ba a ne ba a haka suke kaman kashin awaki kashin su da kashi duk suna da dangantaka suna da dangantaka da kun ga ashe duk masu hankali suna son dangantakan yaban da mutane su kaga yanzu an ce sai ne adam nuhu zaɓaɓɓe ne ali ibrahim mutanen gidan ibrahim zaɓaɓɓu ne ali ibrahim zaɓaɓɓu ne sai aka ce zuriya ce wanda suke silsilar su tushen su ɗaya ba na ce, ba na lalatacciya to kowa ta yi fata kada Allah ya haɗa ta da lalata domin yana da daɗi a ce babanka mutumin kirki kakanka mutumin kirki kakanka kakanka mutumin kirki idan an lokata a ce ɗanka mutumin kirki jikanka mutumin kirki tattaba kullum ka mutumin kirki yana da dadi sannan a je a ce mahaifiyarka mutumin kirki mahaifiyarta mutumiyar kirki mahaifiyar mahaifiyarta mutumiyar kirki sai ka ta ta ina tana jin daɗi sai daɗi wanda yake samu kansa a irin wannan ba shi kuma in ya zama mutumin kirki waɗancan mutanen banzan ba za su cutar da shi ba wajen Allah sai dai da daɗi sama da ƙasa duka a cikin abin yabo. an gani to Allah ya haɗa mu da mutane kirki zuriyatan ba'dha halin ba. zuriya ce ke ta da saki duka mutane wallahu sami'un alim lallai Allah mai ji ne kuma yana cikakken masaniya game da rayuwar an gane su Allah yana jin mu yana ganin mu kuma ya san duk abin da ke gudana a tsakanin me ya kamata mu yi ma'aikatar alkhairi mu ɗauki duk wani abin da aka ce mashi shari sai mu zauna lafiya mu samu dacewa da rahamun ma'aikacin da ya rufiya a wannan ayin yau za mu ya yi ko a tsara Allah ya huta albarka kun mun alkunya na gode eh, na gode Allah ka sa abin da muke karantawa ya amfani Allah ya tattara mu gidan aljanna sosai gaba daya a ta hakuri da rayuwa ba ta da daɗi ga yanayi ga kizgan shelan

idan da wannan da matan da yin ta kamfe yin da ce in nan yana fita sai ta fita ne cewa mace na da haƙƙi a bata anguwa. Bambancin bayanin shi ne, bayyewa ya ce matarsa ba za ta taɓa zuwa anguwa ba, kuma ba dole ba ne kowane lokaci ta ce ya ce ta ce ta ya bata. An fahimta? Don haka kin shirya ko za ki shirya ki tafi kin tambaye ki ya ce ba za ki ba. ki ce alhamdulillah na gode mai gida dama ƙarƙashin kare dole in nemi izini in ka yi min izini in je in ba ka yi izini ba in haƙura na haƙura ai ba yau ka so ma bari na ba wannan zai masu gaya sanadiyan wannan yana iya cewa shirya ki kuma ko bai ce shirya ki tafi ba in irin wannan kalmomi kike faɗi da wuya kike za ki ya hana ki shi ne magana ta ta ƙaru haka matar na tuba a aikace take cewa na tuba sai ka dabba ta kuka a gaban mijin yana tsare mata fallama. ma mu zama masu dabara amma wanda za ke fito na fito da miji in ya ce a aka ce sam sai an yi in ya ce ba za a yi ba ta ce yanzu ne ma za a yi wallahi tana wahalar da kanta bayan saba ma ubangiji na kan gaya muku duk wanda ta san ba za ta iya biyayya da wanda za ta auha ba wallahi ka ta aure shi idan kina ganin ajinki ya wuce nashi alfarmanki ya wuce nashi to kake aure shi sai zauna lafiya amma in kika aminta za ki aure shi to ki masa biyayya shi ne aljannan ki in kin ci wuta kake aure wanda ba za ki iya yi mashi biyayya ba a kuma ab wanda za ki mai biyayya ya gaskiyar magana kenan kuma ina faɗan maku saboda Allah ku kiyaye wannan amma kan matsalar tambayar da aka yi ya ce ki fita sun ce sai kin fita Sun ga wannan sako ne na riga na kai saboda wai kina da ilimi ya ce in kika fita kofan nan zan sake ki suka tsalle kika jama ta windo a kabiliya to mace na tsallaka windo ta halar biya ke wata rana a kan bishiya za ka san ta tajin shan mangwaro to ku tsaya in faɗi hukunci ya za ta fita ta ƙofa ba wai saki ne ya tabbata ba ai ba ya ce na tafi ki gane cewa zan sake ki saboda haka ko ta kofa ta fita saki bai tabbata ba sai in ya zarta a ya ce zai yi ne ba ya yi ba zan yi ba bai ɗaya da ya na yi ba an fahimta amma kuma haramcin fita ba da izinin miji ba yana nan sai ta tuba ma Allah to ko da ya ce in kika fita kofar nan na sake sai ka fita ta windows to ba ta saku ba don saboda kofa ya ce an fahimta ba ta saku ba ta kofa ya ce amma kuma ba wai ka yi abin arziki ba ne ka yi haram amma aure yana aure yana amma in ya ce in kika kuskura kafa ki ya isa kofan nan na ta iki to tana fita ta kofar ko da ba ta je anguwan ba ta dawo in dai da sunan za ta tafi anguwan ne to ta saki sai dai kuma a tambaye shi saki nawa in kuma ɗan ƙaushen saki ne abin da ya rage kenan shi kenan sai kuma ta wuce kawai a zauna can a yi idda eh, a samu daidai ko ba haka ba ne a samu daidai da ita ta san wata ɗan dai in ba ana uwa ka uba ka ba ba a zama lafiya da ita a zauna a kwana uku ana raha a ina ba dijan gala ba Allah ya raba mu da son zuciya Allah ya saka da kai malam guda biyu ce za a muka tambaya mu biyu Allah ya zaga sai mu karanta addu'o'i ma wannan ce assalamu alaikum Allah ya fara amma mana malam dan Allah shi ma wannan da akan saki mutum ne ya kasance ya saki matar shi saki daya sai ya haɗu da abokin shi ya ce na ga matanka a waje kaza ya ce ai na sake ta ne suka ci gaba da tsira ya ce a za ka tsira tsira ya ce na sake ta ya dinga faɗe har sau uku malam wancan saki ɗayan ne yake har yanzu ko ya zama saki uku ke ai wannan yana tabbatar ma abokinsa ya tafi ka ne ba yana tsara masa saki ba domin za mu dubi dalilin magana abokin ya yake mutu ya za ka ce na ka sake ka shi kuma yana na sake ka na sake ka yana karfafa saki ne ba yana ƙara saki ba don haka saki ɗaya ne idan idan shi ya buɗe ya kwana yana kunna kyandir, kaga zai ya gane kuran shi sai ya ce maimuna a dawo ko Allah ya kiyaye mu Allah ya raba kowa da saki Allah ya saka mana da gidan aljanna shirya zuriyar malami ne masu neman guda uku mu addu'an gaba daya ba dai bukata ba ce muna fata ko kuma muna neman a tsare ya ga ya waje ya ɗan arzikin masidi ya sa'adu minari نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ya Allah duk wanda ta rubuto addu'a akan wani bukata ta ta Allah ta biya mata duk wanda ta rubuto addu'a akan damuwa Allah ta yaye mata wanda ma ba ta rubuto ba Allah ta san bukatan kowane ɗaya cikin mu Allah ta biya mu Allah ta san damuwa kowane ɗaya cikin mu Allah ta biya mu

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أنك لا إله إلا أنت والسلام عليكم